فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار فعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga gayyan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai wadanda suka bi farkin sa zuwa ranar tashin kiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da gaske barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi ranar goma sha biyar ga watan jima'a da hijira shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida ranar da ta dace daga sha bakwai ga watan goma sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah madaukakin sarki ya sake ara mana lokaci kuma sake halartar wannan masallaci na matsayin bilal da rabah wadda ke nan a garin Kefi jihar Nasarawa da muka saba haɗuwa lokaci bayan lokaci domin gabatar da tasirin ayoyin alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah madaukakin har yanzu muna cikin suratu suratu mawfi a satin da a zama da ta gabata mun tsaya aya ta nawa na aya ta goma sha bakwai yau ba kyauta in kyautar da Allah ya muku albarka ku ba ku su Allah ya muku albarka ba ya fi da za a ba ku ba ko a yau za mu karanta Allah daga aya ta goma sha takwas zuwa aya ta da takwas aya zuwa ashirin da takwas kuma kamar yadda muka saba ku za mu karanta a amsa insha Allah ta'ala sai mu yi bayani ma'anonin ayoyi insha an shirya ku أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كلا كتاب الأبرار لفي علين كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرحوم يشهده المقربون الأبرار لفي نعيم النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينين يشرب بها المقربون بارك الله فيك aya قوم waɗannan ayoyi goma sha ɗaya za mu ji aya ta goma sha takwas ya fara da cewa kalla inna kitabal abarari lafi illiyi ko a baya aya ta bakwai ita ma ayan ta fara da kalla ko amma inna kitabal fujjari wancan ko inna kitabal fujjari lafi sijjin wannan kuma ce kalla inna kitabal abarari lafi illiyin kaga wannan kishiyar waccan ke ko wancan ake littafin rubuta al-fujjar fajirai yan wuta mutanen banza lafi sijji tabbas yana cikin asijji ni bayani cewa sijji wani guri ne a can kasan kasan wuta ko wannan sai Allah ce inna kitabal abarar al-abrar jam'i ne mufradin sa bar al-barru ha me ma'anan al-barru mutumin kirki mai biyayya zuwa ga Allah ha masu biyayya mutanen kirki masu da'a zuwa ga Allah madaukakin sarki to su littafin da ake rubuta sunayensu lafi'il liyi littafin yana cin al'illiyi an gani ku shi malaki wa me ya sanar da kai abin da ake kira da al'illiyun tallace kitabun marko wani littafi ne rubutacce wani littafi ne rubutacce sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Abbas wanda kira da tarjumanul Qur'an Abdullahi dan Abbas an yi kusan ittifaqi cewa babu wanda ya kai sanin tafsirin alqur'ani yake cewa illiyun wani guri ne wanda yake saman bakwai karkashin al'arshin Allah madaukakin a nan ake rubuta sunayen wa mutanen kirki akwai hadisi ya tabbata a cikin musnad na al-imam ahmad daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa al-barra'u bin azib barra'u bin azib barra'u bin azib yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce hakika bawa mumuni yayin da ya zo barin duniya in mutum mumuni ne mutumin kirki ne mai biyayya ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a lokacin da ya zo mutuwa a lokacin da ya zo barin duniya a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya nufin ya ɗauki ransa ya koma zuwa gare shi to a daidai wannan lokacin wasu mala'iku za su sauko zuwa gare shi mala'ikun nan zai gamsu karare masu fuskoki masu murmushi masu annashiwa sun sanya tufafi farare san farin tufafi yana da daraja na musamman ko sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu ma a cikin tufafin mu ya zama akwai fari ya ja'alu min siyabikum al-bayad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kokari duk yadda za ku take ta kawo a kayan sawun ku ya zama akwai fari wa kaffinu fiha mautaku yace in mamatan ku suka rasu kuma ku su ma ku rinka rufe su da farin tufafi ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan mala'iku su ma za su zo ne da fararen tufafi za su zauna su yi sahu guda biyu iya kallon mutum shi wanda ya zo zai mutu bayan sun zo sun zauna sun yi layi dukkan malakul maut zai a lokacin da malakul maut ya zo shi ma zai zauna sai ma wannan da zai mutu sallama sai dai mala'ika mutuwa ya zo zai ɗauki ranki sai miki sallama ai kin san akwai sauki ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai malakul mauti sallama ce assalamu alayka abincin Allah ya tabbata a gare ku sai zai zauna zai fara yi ma ran kirari kirarin da Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin sojin sarki zai fara cewa ya ayyuhan nafsul mu'min ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي yace ya ke wannan rai na tsatsiya wacce a duniya ta natsu da bautan Allah da biyayya zuwa ga Allah ta kau da kai daga saba ma Allah da iyakan Allah ki koma zuwa ga ubangijinki radiyatan abin yarda yarda jiya. ki shiga cikin bayan Allah ki je ki shiga aljannan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ana yi marai wannan kirar ran da kanta za ta gangaro ta fito yadda ka san kana tsiyaye ruwa daga gora to me za ta tsaya ta yi a duniya ga tabbas ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ce malakul maut zai karfe ran yana karfa zai mika ma waɗannan mala'iku su kuma da suka tashi zuwa dama sun zo da wani irin likafani daga aljanna da turaren almis na aljanna suna karfara zauta a wannan littafanin su faɗe shi da wannan turaren sai su kama hanya za su kama hanya kowace sama in suka zo wucewa mala'ikun da ke kula da wannan saman sai sun tambaye su kai wani rai ne mai kamshin daɗi haka za ce ai ran wane ne dan wane a ce misali a ce ai ran aliyu ne dan ibrahim sai a kira shi da suna mafi kyawun sunan shi a duniya a wani misali na bayar ko ko a ce misali hawa ce yar shu'aibu misali kaga sai a kira da sunan da ya fi kyau haka ko sai mala'iku su yi ma wannan ran addu'a ai a karatun da ya gabata mun faɗi irin mummunan addu'ar da za su mummunan rai ku ran mutumin banza wannan kyakkyawan addu'a za su yi mara haka kowace kowace sama in suka zo wucewa sai irin haka ya faru har su kai saman bakwai sai Allah madaukakin sarki ce ku je ku rubuta sunan wannan bawan nawa a cikin illiyun in kuka rubuta sunan nashi a cikin illiyun sai kuma ku dawo da ran duniya so da nayi alƙawarin cewa min ha khalaqnakum wa fiha tu'idukum wa min minha nukhrijukum tawatan ukhra Allah ke nayi alƙawarin cewa daga ƙasa na halicce ku kuma zan mai da ku ku cigaba da rayuwa a kafar sa'annan kuma wani lokaci na daban za mu fitar da ku daga ƙasan zuwa wata rayuwa ta daban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin a dawo da ran an riga an gama ma me wannan ran abin da za a yi masa a duniya an binne shi sai a dawo da ran a fara ciyar da shi daɗi da ni'iman aljanna tun a cikin kabari kafin kiyama ta wannan ran kullum kuma zai rinka addu'a ya rinka cewa rabbi aqimis sa'a ya rinka ce ya Allah ka sa a yi tashin alkiyaman nan kawai shi burin shine a yi ne a yi tashin alkiyama so da ya gabe zai faru in ai tashin alkiyama zai samu guri mai kyau to wannan shine al-illiyun da wannan aya waɗannan ayoyi suke faɗa cewa inna kitabal abrari lafi illiyyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum to ka in kina so ki samu ki zama ɗaya daga cikin waɗannan to dole ki zama daga cikin al-abrar ki zama daga cikin masu yawan da'a da biyayya zuwa ga Allah sai ki zama in kika zo mutuwa sai ki zama daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cewa man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'a manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda yake son haɗuwa da Allah to Allah madaukakin sarki shi ma yana son ya haɗu da shi har sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu wani mutum da yake son mutuwa sai dole yanzu shi kenan tun da ba ma son mutuwa Allah ma bai son haduwa da mazalla ce ai ba wannan bane ma'anar magana ma'anar magana ita ce babu wani mutum da zai mutu face a ranar da zai mutu kafin a tira ransa sai ya san cewa shi dan wuta ne ko dan aljanna wanda ya fahimci cewa in ya mutu aljanna zai je sai da babu abin da yake sha'awa lokacin kamar ya bi kamar ya mutu ya je shiga aljanna to wannan shine wanda yake son haduwa da Allah kuma Allah shi ma yana son haduwa da shi su wadanda Allah maɗaukakin sarki ya ba labari cewa in suka zo mutuwa mala'iku za su rinka sassaukowa inna lalazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim Allah madaukakin sarki ce waɗanda suka yadda cewa Allah shine su thumma istaqamu kuma suka tsayu akan hakan ba sa sa'a ma Allah sai abinda ba za a rasa ba shi ma in sun suna tuba to da ba ka'ida ba ce ba ce wai ba za ka taba zama mai takawa sai in ba ka sabon Allah kwata-kwata ba wani wanda bai sabon Allah in ba mala'ika ba ne ko annabi amma bambancin mai tsoron Allah da mara tsoron Allah shi ne shi mai tsoron Allah in ya saba ma Allah yana tuba yana neman gafaran Allah yana koma zuwa ga Allah yana shiga cikin damuwa da kunci yana zargin kanshi me yasa ma yayi wannan aikin sabon bambancin mai takawa da wanda bai da me bai da takawa kina amma ana nufin in kina da tsoron Allah shikenan ke ba za ki taba sa'a ma Allah ba Allah bai halitta wannan mutumin ba duk duniya Allah ko mal ko annabawan lokaci suna yin kuskure sai da kuskuren su ne ma'fuun anhu a kuskure ne wanda an yafi. bambancin su da mu su ko sun kuskure ba sai sun yi istighfari ba Allah ya riga ya yafi yasa Allah ke ba su tabbacewa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yaghfira lak Allah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar amma ke a matsayin ki na mutum ba annabi ba kuma ke ba mala'ika ba ba zai taba ki ce ba ta sa abun Allah ba amma ma'anan da qalu rabbuna Allah thumma shi shine duk abin da Allah madaukakin sarki yake so suna bakin kokarin su ga sun yi abin da Allah madaukakin sarki baya so suna ko bakin kokarin su ga sun nisance shi in shedan ya zamar musu da kafa sun aikata to suna shiga cikin takaici kuma da suna roƙon Allah ya yafe musu wannan kuskuren da suka yi. Allah to duk wanda yake da wannan siffar tatanazzalu alaihim almalaika malaiku za su sassauko lokacin da zai zo mutuwa za su sassauko saukowa daga sama ɗaya bayan ɗaya me za su sauko su yi za su rinka kwantar mishi da hankali suna cewa Allah ta kwaku wala ta kar ku ji tsoron inda za ku tafi kuma kar ku yi baki cikin abin za ku bari abin za ku je ku taras ya fi abin za ku bari in kina tunanin ƴaƴan ki ne ai a duniya kin bi Allah to Allah zai kula miki da yayi in kina tunanin in kana tunanin ƴaƴanka ne ai ka bi Allah ko to Allah zai kula maka da ƴaƴanka sai Allah ya aiko ya kula maka da ƴaƴanka kamar yadda ya kula da waɗannan marayun da Allah ya tura annabi Musa da Khidir su je su kare musu dukiyarsu annabi Musa da Khidir ba sun je wani gari ba suka gyara wani katanga da yake so ya faci da annabi Musa ya tambayi Khidir me yasa yake wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun wa kana shine asalin magana annabi khidir yace ma annabi Musa ai wannan katangan da ka gani no su marayu ne guda biyu kuma a kasan katangan baban su ya binne musu dukiyar so da ya mutu suna kanana kuma baban nan nasu kafin ya mutu mutumin kirki ne sai Allah ya alƙawarin ba zai salwantar da rayuwar ayyan na tanadi da zaki ma 'ya'yanki mafi girma na su zama nagartattu bayan kin mutu shine ke ki zama mutum ya kirki kafin ki mutu to Allah madaukakin sarki kuma sai ya dauki ragaban kula da su bayan kin mutu an gane ku Allah ta khafu wala tahzanu sannan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma sai a musu albishir a ce muna muku albishir da aljannan nan da aka muku alkawari muna muku albishir da aljanna da muka alƙawari nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah mu ne madibintan al'amarin ku a duniya da lahira kuma kun shiga aljanna walakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranka yake so akwai a aljanna walakum fiha ma tad'un yana nan abin da aka tanadar muku yana gidan aljanna kai in baka gane ba shi fa aljannan nan nusulan ne wata liyafa ne wata walima ne wani taro ne na kasaita wanda wa ya shirya min ghafurir rahim Allah ne mai gafara mai jin kai shirya taron nan kaga wanda ya zo mutu aka fana bi wannan to me zai so kuma dan Allah zai sai zaura a duniya sai ce mu tafi kawai kuma zauna su ciki kan zuwa ba ruwan kuma ga wani Allah ya sa mun gani jama'a ba za ki samu wannan ba sai ki zama daga cikin al-abrar inna kitabal abrari lafi'il liyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum sai Allah madaukakin sarki sai ci gaba da cewa yashhaduhu al-muqarrabun mala'iku makusanta Allah madaukakin sarki suna shaida lokacin da za a rubuta sunan al-abrar a wannan illiyun mana saboda girmanki da matsayinki a wajen Allah da kika zama daga cikin al-abrar ba ma mala'ika ɗaya bane zai je rubuta mala'ikan da zai rubuta yana gurin kuma za a sa wasu mala'iku zo su shaida cewa lallai sunan ki ya shiga lallai Allah madaukakin sarki yana girma mai tafawa sai Allah madaukakin sarki ce innal abarara lafi na'i lallai waɗanda suka zama mutanen kirki masu biyayya zuwa ga Allah lafi na'imin lallai tabbas suna cikin wata ni'ima wani jin daɗi na musamman Allah sai siffanta na'im din da na kira na'imin Allah sai bai bai faɗu bai ma yi bayanin jin daɗin da ko wani irin jin daɗi wadda ba za ta lissaftu ba sai wanda ya je gani sai wanda ya je gani innal abrara labi na'im lallai waɗan masu biyayya zuwa ga Allah lafi na'im suna cikin jin daɗi suna cikin ni'ima ni'iman nan suna nan kala-kala na aljanna a wani wuri Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa ashabul jannati yawma fi ku. Ya ce yan aljanna a yau suna cikin shagali wasan shagali ku yawwa kun ba wuce ce akwai shagali ta za a rakashe nan ku yawwa Allah ‘yan aljanna suna cikin shagali, kaga ba karamin jin daɗi ba. Allah ta innal abarara lafi na'im, alal ara'iki yanzurun. Kuma a cikin aljannan nan suna kan al'ara'ik, ara'ik jam'i ne mufraɗe shi ne arika, haka ce arika shi ne bahaushe ke cewa kilishi, mun san kilishi? In ka shiga falon masu sarauta za ga wani wani abu kaman filo rawun haka akwai karami akwai babba da ake tsora kafa akwai karami kuma da in za a sauka zauna kasa za a dan gishin kida haka kai ko ba haka bane Allah ke to haka yin aljanna suna da irin wannan na aljanna alal ara'ik a wata tana ta mulmushi kawai sai za a yi zaman sarauta amma amma ba kowa bane al abrar Allah ya ce sai ki gari ki zama gargadin al'abarar sallah ya daina wuce ki ko in iyayenki sun miki umarni karki ki ya sai dai umarnin da ya sa'a ma Allah misali sun sai miki gele sun baki fita ki ja ah, mamaki ki gori in na sa wannan nafila daga cikin al'abarar haka ba zan shiga na'im din ba ke ba zan shiga ba yanzu ya kike so a yi da shi gashi da tsada ki kona Allah zai baki lada Allah zai baki la, so da kin kona ne so da karki sa'a ma Allah in ba za ki kona ba kina da makota arna ai su an suka daura dan kwali da hadisan kenan ko sai ki ba ku dan kwali da shi dinga kin taimaka ma karki da kai a bude ki samu lada ki samu lada kin ga bayan kin zama kin zama daga cikin al'abarar kuma kin yi wa'azi wani ya zama daga cikin me al'abarar al'abarar za yi kuki an ɗauko dije ki ce a mama ka ɗauko me ya sa a mahalin al'abarar a'a to ai to ai to ai mata ne zalla shi wanda ya waƙa ba na mace ne shi dijen na mace ne kuma za a kwace hansa tun kowa kata shiga da hansa bari a ɗauka a yada za a yi ba za a yi ba sai a fasa shikenan an huta to da ki shiga cikin anna'i wannan za su shiga cikin na'im din kuma zama ga ki zama daga cikin waɗanda za su shinkida kan al'ara'ik Allah ce yanzurun suna shinkida akan ara'ik su suna kallo me suke kallo suna kallon su suna fuskantar juna suna hira sannan kuma suna kallon wani lokaci za a nuna musu irin azaban da ƴan wuta suke ciki kuma aljanna fa ana zuwa anguwa fa aljanna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kasuwa ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ran juma'a ake cin kasuwan aljanna duk ranar juma'a ake cin kasuwan aljanna kuma duk ranar juma'a sai Allah madaukakin sarki ya sabanta ma yan aljanna kyawun su ai duk Allah ya ce walakum ma tasha'una fiha ne waladaina mazid duk abin da kike so in ke ba abin da kike so a duniya kamar ki zauna kina chatting to za a baki iPhone 25 ki ta chatting aljanna ake a muke magana ki ta chatting kawai ko haka bane duka za ki samu abin da ake bukata shine a duniya ki bi Allah kenan kuma wallahi wanda ya wanda bi Allah ya fi kwanciyar hankali so da ai zuciyan bayi zuciyan bayi gaba ɗaya yana hannun waye Allah ne kuma shi zai sarrafa zuciyar zuwa ga nutsuwa ne ga wanda zuciyar da ta yi masa da'a me yasa za ki ga ki ga mutum a ce mutum mai kuɗi ne duk wani abu na kuɗi yana da shi amma kuma a ce ya kwamitin suicide yanzu a ƙasashen turai ba kuɗi ake biya a kwamitin suicide ba kwanaki na ga wani wani inji aka yi inji ne aka yi duk wanda ke son ya kashe kai shi maimakon ya sha guba ya ta jajjefa kafa ko ya rataye kai shi za ka zo ka biya sai a sa mutum a injin sai a rufe shi in an rufe sai mutu silently ko sakon biyar ya yawa shi kenan in mutum ya mutu sai a shirya bayan wani je su yi janaza to sun ga duk yadda suka illegalizing suicide to mutum ya mutu za ka hukunta shi ne ya za ka hukunta wanda ya mutu to amma to ya za a sa abun ya zama kare zama rough karin wai gawar ta wulakanta sai ake ta kawai invention kala-kala kuma ke kina ganin rayuwarsu ne niki iya ganin kai wannan suna cikin jin daɗi amma tun da babu musulunci babu biyayya ga Allah sai zuciyar cikin kunci yake duk abin da suka samu suna jin suna cikin matsala da damuwa ba su bane suke da old people's home ko mutum ya gama tara kudin ya tara ya tara yanzu ya tsufa sai dan shi dauke shi kai shi wani guri shi ma ba zai iya kula da shi ba sai kai shi all people stop sai rinka biya ne ana ana kula da shi ya ga dama ya zo so daya shekara ya duba ya duba shi saboda me babu babu biyayya ga Allah sai Allah ya ƙuntata zuciyar sai ta zama zuciyar tana cikin kunci da damuwa ko da yaushe ba ta taba samun sakewa amma kina so zuciyarki ta samu sakewa zuciyarki ta wadata da nutsuwan zuci to dole ki zama mai biyayya ga Allah Allah madaukaki sarki ce halal ara'iki yanzurun Allah ce ta'rifu fi wujuhihim nasratan na'im kana kallo a fuskokinsu kana kallon haske na jin daɗi a fuskarsu kana kallon alama da haske na jin daɗi kamar yadda Allah madaukakin sarki fara a cikin suratul qiyama wujuhun irin na zira. wasu fuskoki a wannan ranar zira za su suna haske suna kyalkyali hasken na name shine anan Allah ke nasratan na'im haske ne na jin daɗi so tsaban jin daɗi har a fuskar su yana nuna Allah ke ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im kuma wallahi ko a duniya ne ko a duniya ne me biyayya ga Allah da mara biyayya ga Allah har can fuskar su akwai bambanci ai akwai wanda kina gani shi ko ba ki taba ga kina gani shi zaki ce amma wannan musulmi ne ko ko bai faruwa kina ga yana cikin amma wannan komai aka yi musulmi ne za ka ce wa musulmi ya ce kai to ko dai rinde yi tun da ya taɓa musulunci sai ka ga alamun wani haske na musamman wanda za ka gane wannan akwai alama wanda kuma ko musulmi ne in dai mutumin banza ne sai ga ki fara kai amma nan ba musulmi ba ne ko sai ake musulmi ce kai ko haka ba ne sai ga ce kai so da fuskar nashi ba hasken da yayya ga Allah to haka aljanna ta'rifu fi wujuhihim نظرة النعيم التي يسقون من رحيق مختوم أن الجنة ظهرن كشاية جسو من رحيق مختوم daga wani wani giya na aljanna maktub wanda yake rufe seal giyan a rufe yake an yi sealin nashi yadda babu wani datti ko jams ko wani abu da ya shiga ciki min rahiqin maktum yusqauna min rahiqin maktum kuma da Allah ya faɗa mana cikin suratul Muhammad daga cikin abinda 'yan aljanna za su sha akwai khamrul lazzatin lisharibin ko giya amma mai daɗi sha ga masu sha to haka nan Allah ya ce yusqauna min rahiqin maktum shi kuma rahiqin maktum din nan Allah ya ce khitamuhu misk har ƙarshen giyan har ki gama sha kamshi yake kamar turaren almiskin aljanna mana ba giya bane da kina sha kina toshe hanci duk wanda ya sha giya a duniya ai ba za ki zama kusa da shi ba ko amma wancan Allah ya khitamuhu misk har ƙarshen giyan kamshi ne khitamuhu misk sai Allah ce wa fi zalika irin wannan siffan da aka faɗa irin wannan da yake da suna rabon da aka faɗa to game da wannan falyatana fasil mutana su masu rigegeniya masu competition akan irin wannan ya kamata su rinka yin competition in za ki competition da mutum ki competition da shine wajen kuna samun kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba ki competition wajen abun duniya ba ta fi ni yawan takalma ni ma sai na na ya kai yawan nata ba wannan bane Allah bai ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ba kan wannan tana da gol guda uku na wadai ne ni ma sai na ƙara biyu Allah bai ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a wannan a neman aljanna Allah ce falyatanafasul mutanafisun a wani guri Allah ce wa sabiqu ila magfiratin min rabbik ku rinka musabaka ku rinka competition wajen samun magafaran ubangijinku a wani guri Allah ce wa sari'u ila magfiratin min rabbik shine wa fi zalika falyatanafasil mutanasisu an gane ku sai Allah madaukakin sarki ce wa mizajuhu bit tasbih shi wannan giyan mahaɗansa min tasnim daga wata ƙorama ce a aljanna da ake ta tasnim daga wannan ƙoraman ake haɗa wannan giyan sallace me tun ba ka san me tasnim ba ma ma'anan tasnim ainan yashrabu biha ainan ainan yashrabu biha al-muqarrabun Allah ce wani idon ruwa ne wanda bayan Allah makusanta su kaɗai suke sha daga wannan ruwan. A ce ga wata ruwa, ga wani idan ruwa, amma Allah ya tanadar da ita ne kaɗai ga waɗanda suke makusanta zuwa gare shi. Da Allah ba fatan ki zama daga cikinsu. Allah ne bai tanadar, ba wani ba. da ko taro kika je, kowa yana layi ana cin abinci ce a ke ga naku nan VIP. da Allah ya zaki ji wani lokaci ma cikin rena kayan da kika zaka ai da na zai da ban zo da kayan nan ko ba haka bane to da yanzu kin shiga VIP a VIP kuma ga masu na da iPhone 75 duka a hannun misali ya ko kila kin dan rike technology sai kiga kai dama to bari a aljanna Allah ce ga wani idon ruwa ainan yashrabu bi al-muqarrabun wani idon ruwa ne wanda kaɗai waɗanda suke sha daga wannan idan ruwa su ne al mufarrabun waɗanda suke da kusanci zuwa ga Allah madaukaki ashe mun ga lallai akwai bukata matuƙa ga duk wani mutumi duk wani bawa da ke rayuwa a duniya bai zama ɗabi'unsa ya gyara ya gyara alaƙarsa tsakaninsa da Allah Ubangiji ya zama duk abin da zaki kina bibiyan menene Allah madaukakin sarki ya fi so menene Allah madaukakin sarki baya so menene in nai zai kusa ta Allah zai ni sanje shi menene in nai zai tsara mu kusanci zuwa ga Allah sai ki kama wannan abun hannu biyu an gane ku ka'ida shine la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu biyayya ga wani abun halitta da zai kai zuwa ga sabon mahalicci duk yadda kike tunanin to ai in ban in naki ai wani ran shi zai bashi ko wancan ranta zai bashi da ma wani da wancan nan ba abin da za su baki duk abin da za su baki zai amfane ki ne a nan in kina tsoron kar su cutar da ke ne ƙarshen cutarwa shine a ce su kashe ki daga lokacin da kika fada kika mutu me za su iya ƙara miki kuma ya ƙare amma kuma wanda kika bata da shi kuma a lokacin da kika mutu wata sabon aiki zai fara Allah ya sa mun gane saka mu yi kokari mu iya bakin kokarin mu zama daga cikin al Allah madaukakin sarki kai ne mai jujjuya zukata Allah muna tawassuli da imanin mu da ayyukan mu kyawawa ya Allah ka juya zukatan mu zuwa ga aikin kirki Allah ka sa mu zama daga cikin al-abrar insha Allah ta'ala waɗannan su ne ayoyin da za mu karanta a yau sai Allah madaukakin sarki ya mu zama ta gaba sai mu ci gaba kuma daga aya ta ashirin da tara ko insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada kai. kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo da ya sada mu da dukkan alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira har yanzu dai mu na mabukata yana bude suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bada ikon taimakawa daga tambayoyin da yawa kuma na taƙaita karatun ne so da ina da ko wani sulhu da za mu je za mu amsa wanda zai amsu nan da minti bakwai wanda ya rage sai su yi abu insha Allah ah, wanda take cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin macen da take tara samari ko namijin da yake tara yan mata don Allah malam a yi ma wasu a yi mana dai kika ce a yi ma wasu bai ba ta ki cire kanki bai sai kike ce don Allah malam a yi mana wa'azi akan haka kika ce adalci ke na tambayar gaskiya haramun ne a bangare ɗaya a ɗaya ɓangaren kuma ba zai zama haramun ba in an bi wani mataki ba kuskure ba ne namiji ya zama yana da budurwa sama da ɗaya in yana nufin duka ya aure su ne da dama ya an halatta a aure mata hudu ne kuma ya bi hanyar da ya ta dace in ba ka yin budurwa sai in iyayenta sun yarda maka sun ba ka izinin ka zo ka nemi aurenta amma in ba a bi wannan hanyar da ta dace ba ko da guda ɗaya ne ma haramun ne a gare shi so da alaƙar da ke tsakaninsu alaƙa ce ta haramu, so da waliyanta ba su ba shi izinin ya zo ya nemi aurata lalacewa ne ya kai mu da ije tsari da tsa'ida na musulunci a gefe ya kai ga wai ma in ka je kama iyaye magana wai sai a tambaye ka kun daidaita da ita ne ko wannan lalacewa ne ai bai halatta ma ya mata magana ba sai ko kun ce je ka mata magana in ya je mata magana ta yadda zai dawo ya faɗa muku mun yi magana kuma mun amince in so samu ne a lokacin sai a ce to kawo sadaki a ɗaura aure ta ce tana son shi ya ce yana son ta me me za a jira eh ai in ba ai in ba an yi aure ba za a taɓa fahimtar juna ba ko ƙarya ne dan Allah ƙarya ne wallahi ko shekara goma su kai ba su taɓa fahimtar juna ba su yi aure ba dan Allah ba haka bane ai maganar banza ne ko a ce ba abin da za a fahimta wallahi ba abin da za a fahimta wallahi sai dai a ta ƙarya sai dai a yi ta ƙarya kuma duk abin da yake tunanin wai ai saboda in san halin shi kaza in iya tolerating in kika zo gida times 10 ne of wannan da kika tolerating a gida haka shi ma times 10 ne zai gani ai ba abin da za a fahimta ta yi aure fahimtar kenan a yi aure to balle to in a fannin namiji hakan haramun ne to na ga fannin mace kuma kaga shefi haramta an gane ku awwa ko ƙa'ida shi ne ai shi ma namiji haramun ne ya je ya nemi auren wacce an riga an ba wani izinin neman auren ta haramun matakar ya je ya yi magana da iyayen sun ce ya eh, je ka nemi to iyayen da farko haramun ne su ba shi izini shi kuma haramun ne ya nema tun da already wani yana nema kuma an ba shi izini ka haramun ne duka saboda ka tsoron Allah a daina wani yana cikin abin da yana cikin result na lalacewan tarbiyya da kuma barin tarbiyyar musulunci Allah ya sa mu gyara wanda ke cewa dan Allah malam a yi musu bayani akan kabli da ba'di kabli wata sujada wasu sujada ne guda biyu da ake yi kafin a yi sallama. Awai, ga motsa ja ga Ibrahim ya zuwa mashi kabli sujada ne guda biyu da ake yi kafin a yi sallama sanadiyan ragi da mutum ya yi a sallah sai mutum ya rage abin da yake sunna ne guda biyu in ya gama tahiya kafin ya yi sallama sai sujada sujara guda biyu uku sai ya yi sallama ya yi sujara ya ɗago ya yi sujara ya ɗago ba zai sake tahiya ba sai ya yi sallama ba'adi sujada guda biyu da ake bayan sallama shi ma in aka samu ƙari a sallah misali mutum yana sallah ila sallan azhar sai ya raka'a biyu bayan raka'a biyu ba zai zauna ya tafiya ba sai ya manta sai ya miƙe sai. bai tuna ba sai da ya miƙe har hannayensa sun bar kasa to ba zai dawo ba zai ci gaba da sallan shi in ya idar da sallah ya gama tahiya maimakon ya yi sallama to ba zai sallama sai sujada ya Allahu akbar ya tafi ya Allahu akbar ya dawo ya sake yin kabbara tafi sake yin kabbara ya dawo tukun sai ya sallama a matsayin kafaran wancan zama da bai yi ba aga zaman da bai ba abu biyu ya rasa zaman sunna ce sannan tahiyar shi ma mai sunna ne kaga ya bar abu biyu shi yasa sai ya zai yi wannan misalin na kabili misali kila ba na ba'di misali mutum yana sallah ba ana ruku'u ɗaya ba ne sai ruku'u biyu bisa mantuwa sai da ya ɗago daga ruku'u na biyu sai tana fa ruku'u biyu na misali na ya yi ƙari ko ko kuma ya sujada ya ko sujada biyu a kowace raka sai sujada uku misali an gane ko ko kuma sallan azhar ne ba na karatu a asirce ba ne sai a bayyane sai dai har ya gaba sotul fatiha sai suna a ashe azhar nake yi yayi ana daukan shi ma ya kare to ya kawace a ciki sai abi a bayyane to in yayi karshe yana yin tafiyan karshe yayi sallama to sai sujada guda biyu tukun sai sake yin sallama shi ma ba sai ya sake sabon tahiya ba an gane ku a takaice kenan insha Allah so duk wata matsala da za ki iya alakanta shi da wannan yana ɗaukar hukunci iri da Allah ya sa mu wadda take cewa malam malam Aliyu dan Ibrahim shi kyau da alfaga wani alfarma nake nema a gare ka Eh, alfarman ita ce yafiya don Allah ka yafe mu na maka laifi ko kuma in ce na maka ƙarya ku don Allah malam na yafe duniya da lahira Allah ya yafe mana har wanda bai faɗa ma na yafe duk wanda ya mun laifi ya sani na yafe ko na sani ko ban sani ba ne na riga na ma Allah wannan alƙawarin ko me ka mun na yafe ko na sani ko ban sani ba na yabe shi tsakanina da Allah ban son Allah ya tsaye da ni da kowane musulmi ya mun hisabi a lahira to ko karki damu da sai kin ce mun in yabe miki waye ya mu da wanda yake da wanda ba shi waye in dai musulmi ne ko mai kamu ko mai gama wallahi na yabe na mu wannan Allah ma Allah wannan alƙawari ba wani musulmi da ban yabe kowa na yabe mishi ban san Allah ya tsaye da ni da kowane musulmi ya mun hisabi a lahira Ko mai girin kake tunanin hadda kaza eh hadda shi ko me na yaji. Allah ya yafe mana duka wannan ce dan Allah tace dan Allah khairin din da ya gyara gini shi da annabi Musa da muke magana annabi ne eh annabi ne kamar da ayan Qur'ani suka nuna annabi ne annabi ne to shi ma wahayi ake masa an gane ku wanda take cewa tambayar ta farko assalamu alaikum malam wane ne aka halicce shi kafin annabi adam akwai mala'iku akwai sammai da kasai ko wasu maluma suna cewa akwai wata al'umma da ake kira banu jan amma maganar gaskiya bai tabbata ba bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai akwai mala'iku akwai sammai da kasai da sauransu ake sa da Allah zai halitta na ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan kasa wannan an riga halitti kasan ke kuma yana Allah yana magana da su waye wa iz qala rabbuka lil malaikati kaga Allah yana magana da bi da malaiku ka halittun malaiku suna nan um wannan ban gane na biyun nan ba sai na uku take cewa ina ne Allah madaukakin sarki yake kafin ya halicci duniya Allah madaukakin sarki bai faɗa mana ina yake kafin ya halicci duniya ba a gane ku Allah madaukakin sarki ya faɗa mana abinda in muka sani ne zai mana amfani abinda sanin shi da rashin sanin shi ba zai amfane mu ba rashin sanin ba zai cutar da mu ba Allah baya sanar da mu shi yasa mu ma ya hana mu neman irin wannan yake mana daga cikin siffan mutanen kirki iza marru bil lahwi marru kirama mutanen kirki duk abin da ba zai sanin shi ba zai tsara musu komai ba rashin sanin shi ba zai cutar da su ba in suka gana yi ma ba su tsaya a gurin ko wucewa suke a su to kaga in Allah ya hana mu wannan to shi ko ba zai encourage din mu bi ba an gane ku yawo wanda ke cewa malam yana da kyau mutum ya so ya ce shi baƙin kala baƙi shine matsayin kalan da ya fi so so ne ai ba matsala dan ka ce kai baƙi ne ya fi maka kyau wannan ba matsala ba ne matuƙar ba ce alaƙanta shi da wani da wani abu ba an gane don akwai musulmai da yawa da suka ɗauki ɗabi'a irin ta irin ta arna za ga mutum zai sa baƙin kaya waye nuna yana bakin ciki ya sa ta ɗabi'a ce ta arna wannan ɗabi'a ce ta arna an gane ku wannan kala ce kuma wanda ke ranke yi kenan a wanda kike so kenan kenan ba wani laifi babu wanda ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa yana sa rawani baki lokacin da aka je fatu makka da aka buɗe makka ya dawo hannun musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam baki rawani ya daura rawani baki ya daura kaga da inda da laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ba zai sa ba ba ba laifi bane wannan takardar gaskiya ya yi tsayi sai na karanta a cewa kuma wata zama daga waje mu sarwa da miki biyu wanda ke cewa wai an ce in babu ruwa mutum zai iya yin amfani da ƙasa a matsayin alaula a zai amfani da ƙasa ya yi taimama ba ya yi alaula ba ana alaula ne kawai da ruwa ana taimama ne da ƙasa ba ƙasa kaɗai ba duk wani abu da ke fitowa daga ƙasa natural ba abin da ya garwaya ba ana iya yi da dutse ana iya yi da snow gurin da ba su da ƙasan masu kankara ana iya yi hadda da jikin itace don akwai inda za ka je hatta itacen ma za ga babu natural itace za ga na itace ma za ga artificial ne aka jera kawai sojo ko su beautifying hanya kawai za su sa sai ka taba sai ga shi roba ne to za ga irin wuraren amma za ga akwai snow akwai kankara da sauransu to inda babu ruwa ko kuma akwai ruwan amma kina wani halin da in kika yi amfani da ruwan kika yi alaula to za ki iya buƙatar ruwan sha kuma ba za ki samu ruwan sha ba zai za ki ta. ko kuma ga ruwan akwai ruwan shan akwai ruwan alaulan amma kuma kina wani yanayin da in kika taɓa ruwa zai saboto miki cuta an gane ku kila zai saboto miki wani abu na rashin lafiya ba wannan halin sai mutum ya yi taimama kuma ke ba makwafin alaula ne kaɗai ba hatta wanka wankan janaba kowane irin wanka ya zama to aka shiga irin wannan halin da muka faɗa to mutum zai iya barin ruwan ya yi amfani da ƙasa ko wani abu da muka yi lissafi ya yi taimama taimama kuma ba wani abu ne mai wahala ko hannunki za ki shafa in ƙasa ne babu laifi ki duba ko kin ɗauki dutse wanda in kin shafa a jikinki zai ji miki ciwo sai ki shafa fuskanki daidai inda ake shafawa wankewa wajen alaula sai ki shafa kuma hannunki zuwa wuyan hannu shi ke nan kin gama ta ki je ki an gane ku wannan haka ake yi saka ba alola ake yi da kasa wata yi mama ake yi da sai na ƙarshe da za mu karanta ah, wata ke cewa wai an ce wutan jahannama da turanci ta karanta ta faɗa ya fi wutan duniya zafi ai babu ma haɗi wutan duniya 1 over 70 ne na wutan jahannama ba na sai da aka raba wutan jahannama kashi 70 duk aka ɗauko ɗaya shine aka kawo duniya to wanda za su shiga jahannama za a hada da ɗayan nan a hada da 69 a ah? kuma sai a musu azaba da shi Allah ka kiyashe mu Allah ka kare mu daga azaban wuta wannan sai hakuri insha Allah karatu na gaba za mu amsa da ikon Allah abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah ya ce mana Allah muke roƙo da ya saka ma kowa da alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله